يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka nabiyar rahma na ɗan uwa Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar bakwai ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu da jiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina a karatunmu da ya gabata min tsaya a shafi na sha hudu inda za mu tashi a kan sabuwar matashiya inda malam ya rada mata suna da amul fili shekarar giwa wa ko da kuma haihuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan shekara wa raba'uhu da kuma wato renansa da shayar da shi ne sa'a. a cikin kabilar bani sa'ad kabilar su halimatu sa'adiyya mana yace ali qissatu halimatin fili labarin abin da ya faru game da jiwa kana sababu qissati ashabil fili mala yake cewa dalilin faruwan labarin ma abota giwa Allah abraha tajid sabbah wani mai sarauta da ake kira abraha dan sabbah kana amilin lin najashi ya kasance a matsayin gwamna ga najashi malikin habashati alal yaman sarkin wato habasha shi wannan gwamnan nasa gwamna ne alal yaman kan garin yaman ma'ana daular habasha ta yi banki da sarautar da hatta kai da sa gwamna a garin yaman to gwamnan shi na wannan lokaci shine abraha a garin yaman fara annasu ya tajahazuna ayyaman maut sai ya gama su yin mutane suna yin shi a wato ranakun taruwarsu domin tafiya garin makka sukan taru idan dazo a yi a riƙi guzuri domin a tafi garin makka sharrafa Allah Allah ya ƙara mata ɗaukaka da daraja to wannan tafiya da suke garin makka suna tafiya ne da sunan aikin hajji duk aikin hajjin ba a yin da irin yadda ubangiji ya buƙaci a yi an shigar da wasu abubuwan na bautan kumaka da amurbi da bahai izo ya tsaka ba wanda da lokacin annabi ibrahim ba musu to wannan gani da shi wato na eh, abraha ya ga wato ana wannan dandazo da taro na kama hanya a tafi garin makka domin wannan ibada to sai abin yana ne, shi inda shi kirista ne ba musulmi ba ne kuma ba a kan addinin maguzanci yake sai ga cewar yayin wannan jama'a take dandazo a tafi har garin makka sabanin abin da shi yake kai na addini wace irin gudunmawa zai wadata addini a matsayinsa na gwamna a wannan gari ya kuwa jama'a suka tafiya bautar wani abu wanda ba shi ne shi addinin da yake kai ma'ana shi shugabanci bai hana shi damuwa da addinin ƙoƙarin ke gaya zai ba wa addininsa gudunmawa na kiristanci da ke to da haka ba mu ta nisan da sana'a sai ya gina wani coci a garin sana'a babban birnin garin yaman fasari a yi rajulun min bani kinana sai wato ne wani mutum daga cikin kabilar kinana ya ji labarin cewar an gina wato ainihin coci a garin sana'a babban birnin wato garin yaman ganyayyaki da ci abin da suke kai na wato alim tafiya maka bauta wadda hana ma laila sai yake ya shiga wannan wato coci da daddare fana kafa ƙirƙulataha bil'amira sai ya mummulke bangaren alƙiblar da inda nazi ake kalla a ibadar da ake a cikin jocin da kashi ya yi kashi duk ko a wato fuskar alƙiblar wannan wato coci tunda an gina da wanda ke shiyanci inda suke tafiya makka su je su yi bauta فقال أبرهة تشوال سرك أبرهة يجي من الذي جرأ ana هذا wani ne karfin halin yin wannan aika-aika mito coci ina gwamna mai shugabanci a guri a iya zuwa a je a yi kashi a bi a shashafa a jiki ƙila a rajin mai tsari zaɗi kalbai za ka ce muna ganin wani mutum ne daga cikin masu bauta a wancan ɗaki da kake so ka yi kishiya sani jin da ne ya ji abin da kake ina ba na cewa kana so ka samar da wani wuri da za a rika bautar ba sai a rika ana tafiya wani makka ka'aba a jiya bauta ba za a gura bauta na an samu musu fa hada fa abraha da shi abraha ya rantsi la yanziran da ila ka'abati hatta ya hadimaha lallai sai ya je ga ka'aba ya kuma rushe وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك يربط وثيقة زوى shugabansa na jashi da ya turo shi gwamna anan yana mai bashi labarin ya gina wurin ibada coci a garin sana'a don karkato da hankalin laraba da suke dandanar tafiya ka'aba amma an samu wanda ɗan hali ya zo ya kashi a ciki ya shashafe da kashi so da hakan sai ya je can makka ya rubuzo ka'aba fasa'alahu an a ilayhi bi fi'li ya roƙe shi ya tarbe shi tun wannan aikin da zai tunda ba na wani aiki bane kuma yana so giwon nan ta kama shamuriya ma ya aiko masa da ita akan da za a je a gudanar da wannan aiki wa kana lahu filun shi kuma sarkin habasha na wani lokaci yana da giwa yuqalu lahu mahmud ana kiranta shayabo ita kanta wannan wato giwa ita e, ta tantance a fara mata sunanta ma mahmud irin sunan mutane ne lam yurajituhu ilman wa jisman wa quwwatan ba a taba ganin irin wannan giwa ba wajen girman halitta da kaurin jiki da kuma ƙarfi fa ba a sabihi ilaihi sai ya aiko masa da wannan giwa tunda za a masa aiki a matsayin da nan gaba gwamnati zai aika aika fa kharaja abraha sa'iran ila makka sai abraha ya fita ya tafi ina mai tafiya zuwa garin makka fa sami'at al-arabu bi dhalika sai larabawa suka samu saƙon cewa ai da abraha da nan ya yi shiri ya gudu ina so ije ka'aba ya rushe sai larabawa suka ji wannan labari a fa'azzamu da suka girmama al'amari da ce kai wani aikin ba babban wara'au jihadahu haqqan alayhi duk da cewa ya kansa ya zama haƙƙi a kansu ita zai je ya rubuta musu gurin bauta to ya zama dole su zo su fafata da shi a ga wanda zai nasa fafaraja maliku min mulukil yamani tun daga yaman tun tafiya ba ke nisa ba wani sarki daga cikin sarakunan gari yana sai ya fito don tunkarar aba'a yuqalu lahu zunafa ana kiran wannan sarki da zunafa mabocin jama'a annabar shi ne wasu ainihin ana cikin alkur'ani ke cewa ulqomiya ilayya annahu sama faru minan ji annaba wasu adadi na jama'a ga ma'abocin jama'a kuma yana iya zama kawai yin sunan sami da aka bashi fa ba da wuce iyaki abraham fa’adamahu abraha sai abraha wa abraha yi nasara akan wannan sarki na da na yi murkushe shi fitar wasu ayar nasu wa aka faru a tsira ne kuma rike shi a matsayar da matattun yaki ba ba da an yi halmari sai shi wannan sarki zo na fara kai wannan sarki abraha kan kasu ce ne ka ban da da raina ka kyale ne khairan laka shine yake maka alkhairi za ka more ni fasarrafahu wa awfaqa sai ya bar shi amma ya daure shi dan ya yi galala da shi kuma ya zuci masu ta wata hanyar da da biya masu mulki ko da ana ne cewa ai ya zuwa su kuma da kuma ta maka wato ta lala mai kamar sarki wa kana abrahu rajulan halimar mu da wannan aika-aika da abaha, ishirini a ɗabi'ar da shi mutum ne mai haƙuri shi ya ma da aka ce ka yi haƙuri ka bar da kanka kashe ni ya yadda ya bar shi ɗin amma ne ya ɗaure shi in wannan ta zai a ah, inda kana da ƙarfin da zara ta me da magana a rage maka a za magana a raga maka da sai kawai gama da shi daga cikin haƙurin ka ɗin sai haƙura ya gane shi amma ya ɗaure shi فصار حتى إذا دنا من بلاد خطأ يجب أن تبقى تحسي يقصد دوره وقصد خطأ أبي لي أسمى الأكبر خرج إليه من نفيس بن حبيب الخطأ لما يشي ما الأكبر نفيس بن حبيب الخطأ لي سيرجو نفس تلك أبرا ومن اجتمع إليه من قبائل الأرض شيد وزن السكة تعود a tare da shi shi wannan nufai daga cikin wato ainihin kabilun larabawa nufai ina da kamar wata ayayi ƙungiyoyi a matsayin taron dangi da suka haɗu suka tunkari a ba ba ta ruhu da suka yaƙi ƙungiyar abuwa ba zama mahun abuwa aka rashin ba a abraham nan ma iya nasara a kan su tarwata ba a haɗa rufailan sai ya kama rufail jagoran rundunar da ta tunkare shi kan. fa fara lahu al malik yace da shi kai wannan sarki ya ji shi nufail da aka kama innani daliluka bi ardil ard ni ni ne jagoranka a garin larabawa larabawa sun san waye ni na san waye na san kuma bai larabawa kuma ya garin laraba yake ka riƙe ni jagora an gane ko to wannan magana da ya faɗa maka ci da cewa wa hadani ya daya ana qawmi bis sabr wa waɗannan da hannaye na guda biyu ga su na ɗora su kan jama'ar da suke karkashin shugabanci na za su ji abin da kace za su yi biyayya ma'ana mun yi taranda ni da jama'a da nake shugabanta rundunar ka ta ƙara yau. ayar ta ya ƙara ƙarfi ko to wani shi ne abin da bahaushe ke cewa kada ya fi ƙarfin ko waɗanda ta fi ƙarfin ka zai kamar da shi to waɗannan ayayen guda biyu ga shi abin da ya faru da a yi ba kasa kasa da su shi kiran ko su ma sun bi to da haka na faru shi ma shi da shi ba kasa ne hayar da kamar da na tare da kai shi ne ya fiye maka alkai fasta ba kawo shi ma sai mashi tare da shi wa kawai jama'ahu duk da tare da shi ya zurdugo ala tsare ina nuna maka hanyar da za a bi dan a je har garin Makka a rusa Ka'aba fadan ma marra da Ta'if yayin da ya zo wucewa da garin Ta'if kharaja ilayhi mas'ud bin Mu'tar. dan mas'ud da Mu'tar shi ma ya fito da tunkarin fi rijalin min Saqif cikin wata ayari na wato mutanen Saqif فقال له أيها الملك نحن أبيك كده سؤال ba? ba magana a kawara ba ce ita ka ba mana da kake dan mu ba yanka ne yakin ba shi wa nahnu nab'athu ma'aka man yadudu za mu haɗa ka za mu aika wanda zai ci gaba da nuna maka hanya duk ya samu mai nuna hanya to za a samu ƙari bai wani suka ta so biyu in an zo na gudu za su haɗu ra'ayin da ya ƙarfi cewa kaza za a yi to za mu aika wanda nan wanda zai rika nuna masa hanya fa ba'ahu ba'ahu bi abi rihan sai suka aika masa da wanda ake cewa da shi abi rihan babar rihan suka ce na wanda na mu baka maulan nan wani bawa bawa ne na fa kharaja hatta idza kana bil muhammad ibda tare da wannan wanda aka hada da shi a matsayin mai nuna masa hanya har sai da ke gurin da ake cewa muhammad shi ne ba da sai mu can kan da yake ga mana ne Muhammad mana guri da Muhammad za mu da ga gano rubutu an yi lamba ta yake makarin sharqa makkah wani guri ne da yake gabas da maka an dare da fa'i a kan hanyar zuwa bare ala masafati 20 kila tsawon nisan wato kilo mita 20 mai makka daga makka sai kuma ya ci gaba da bayanin littafin da ya ciro wannan bayanin wannan mu abin da muke bukata dai mun ji gurin Da yayin da ya ji wannan guri Muhammad mata Abu Rizal anan Allah ya wa Abu Rizal cikawa jagoran sa na sanin hanya da aka bashi daga wajen wato ainihin mas'ud wa huwa alladhi yurjamu qabruhu shi wannan abu da shi ne wanda larabawa suke jifan kabarinsa bayan mutuwa saboda ya kyauta musu ya zama da dalilin tuka za a wato haka da nuna hanya da wanda zai je rushe musu gurin bauta sai kusa zato sakayyar ta tunda ya mutu don a hanya to shi ne ci da wanda jifan kabarinsa an samu shekarun da za a gaji ashe jifan shi na giri giri ne tunda da ake jifan shi da وبعث أبرع رجلا من على مقدمة خيره sai wato shi amara ya aika da wani mutum wanda yake shugabansa jagoransa wato da wakan da suke so da haka shi wannan mutum da aka shugabantar a kan da wakan da suke rasa amara sai wato ya shi bilgharati ala al'amin nas ita farko abin da za ka fara yi a yi gaba duk wasu wato dabbobi da aka ci karo na mutanen da suke garin maka a tattare mu su raƙuma ne su ne tumakai da awakai ne tattaru su ka zo mun da su sannan da ta ake yi فجمع الأسود إليه ألوان الحرم شو أنا مثل أخذ shi شيء أسود a sunan ta fito da ya tattara masa wato dukiyoyin jama'a da ke wato haramun makka mai alfarma guri wanda yake abin tsarewa da ya yaƙar wanda ya tunkaro shi wa asaba da abdul muttalib ya yi ba'i cikin dabbobin da aka samu abdul muttalib kakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaifin mahaifin annabi cikin abin da aka kawo na dabbobi sai aka kawo masara kuma guda ɗari biyu ko yanzu na kawo mara ko ɗari biyu ai bare kuma a da goma ma ko ba yi sun ba ba a fara tulan ila ahli makka sannan sai ya aiki wani mutum zuwa ga jama'ar garin makka fa qala arqib sharifaha yake ne ka isar da jagora zuwa ga shugaban su jagoran su madaukakin cikin su ne lam aji da titan ka ce da su ba zuwa na yaki ba duk shirin da na yi ba na yaki ba ne ban zo garin maka na yaki ba ban ji ito da ahadin albaita yace a na zo ne don rushe wannan ɗakin da ke cikin garin su an yaki ko a tozu da suke bauta wannan gudace kun ba da su aka harama gurin bautar da aka haram فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك sai shi wannan da aka aika ai tafi zuwa ga Abdul Muttalib je ya masa sakon da aka turo shi da shi tunda lokacin da Abdul Muttalib shi ke jagoranci fa qala Abdul Muttalib sai Abdul Muttalib ya ce ma na bi iya yadan Allah da hannu bai to karanta ba Allah ya rage ni da kowa yake da shi da shi da ne yake iya abin da zai yi na kokari to mu ba mu da hannu biyu da za mu tankare shi an gane ko sanukuli bainahu wa baina ma ja'a la za mu kyale shi tsakaninsa da abin da ya zo aiwatarwa mu ɗan kallo fa inna hadha baitullah mu asalin wannan ɗakin na Allah wa baitu qalilihi ibrahim kuma ɗakin badadin sa ne annabi ibrahim dan shi ya gina shi alayhi salam amincin Allah ya tabbata gare shi fa in yamna'u in ya hana shi rushe shi shi mai ɗakin fa huwa baitu da ba ɗakin ya fara kayan wa haramu kuma gurin da zai iya yaƙan wani ne akan wa haramu wurin da zai iya wato ainihin kiyaye shi ko tsare shi ne daga wani shi ake cewa haram abin da kake iya ya wani a kan ko kuma kake ba shi tsawo da kulawa shi ta ake cewa da matan mutum harim saboda ana ba ta kula aka san kawo shi sai dai ita karfin mutum ya kare to da aka haka wa in da kuma bai da zalik in kuma shi ne ɗakin ya kyale shi tsakaninsa da ɗakin ya iya rusawa wallahi ma lana bihi bil quwwa mu dai da ga maka wurin da Allah ba mu da karfin tunkara sada ya fa'in da ya mu ka domin mun bai da shi wasu Abdul انطلق معه عبد المطلب الى امراه sannan sai ali Abdul abdulmuttalib ita ku tare da mutumin da aka aiko masa ya zo da wannan sako zuwa gurin abraha وكان عبد المطلب شيء عبد المطلب كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جسيما mutum ne wanda yake da jiki ina da kiba wasiran ga kyau ga jiki ga kyau jiki na da cika ido kuma kyakkyawa ina da ɗauke hankali ko faɗan ba abu abraha yayin da abraha ya ga wato a azamar sai girmama shi wa akramahu ya martaba shi wace irin martabawa shi da yake da ƙarfi da iko da rundunar idan ya tura a je a zo da shi ko kuma shi ya kawo kansa a matsayin ya ce bayan da dama su zai tunkare shi da shi da jama'a ai ta ba in magana ce sai zube masa ko ko in ya ma yi masa da kyau ya ce zo rauna nan inda nake akan kujerar mulki ko kusa da ni to saboda girmama shi da yadda ya ji wato ya burge shi da yanayin yadda ya da shi kai wannan ba alama jiragen mutum bane sai ya kuma da zafin kujerar mulkin nasu akwai shimfiɗa ta ko kuma wani za su iya faɗa na shimfiɗan masarauta sai ya zauna a kan shimfiɗar kuma ya zaunar da abdulmuttalib a فطلب منه أن يرد عليه مئة البعير da buɗar baki shi a sun matsalar da ya yi abraha ya dawo masa da rakunarsa guda ɗari biyu allazi ambabaha min mali wacce ya kama waɗanda ya kama su daga cikin dukiyar abdul muttalib fa da abraha abraha da yake da abdul muttalib inna ka kunta ajabta hakika ka burge san da kan farkon ganin ka da dai ka burge ni an gane ko shi ya ra'ayi ka lokacin da fara ganinka da na ji kwarjini da girma ya kama da lafa Waɗannan zahar tuɗi fa amma ba yanzu ka fire mu na zo wasu ba kai mun ba ba na son an gane ko shi da nake so yi shi kaukau ya ce ba gudu ba da ba kuma ya zo a kan al'ummar sa da garinsa da gurin ibadarsa sai ta ce ko sha bani da gobinsa su tuni ta yi kafirin tare cikin alƙur'ani wa kano bi min al-zahidin ko suka ji ba sa san annabi Yusuf ko ƴan uwan annabi Yusuf قال عبد المطلب يا عبد المطلب لما أكمل نسير ta ماذا ساعة نسير ma? ana jitu ila baitin huwa dinuka wa dinu abarika yace ni to na zuwa ga gidan da ɗakin da zan rushe shi wanda shi addininka kuma addinin iyayenka da kakanninka wa sharafukum shine kuma ɗaukaka ku duk wannan dandazon da ake laraba su zo ku saboda wannan ɗakin wa ismatukum shine kariyar ku dan haka ba sa wato zubar da jini a nan gurin ko ne aka mutum aka zo ka'aba kasha wanda ka kashe babansa ko babansa ba zai rama kana cikin kaba sai dai kun bar nan to shi ne tare ku da tsaro na zo ne a mu dan rushe shi kamar to kallin ne fi amma ba ka ce mun komai a kan shi ba ka ce mun komai ba wannan ɗakin ba da kai ba wanka kama ko kula. wato kallin ne fi ba a tsaye da irin sai da shi kare magana a kan na kuma guda ɗari qala ana rubul ibnu ita abin da yasa da maka magana kan raguma ni ne mai su ni ne ubangijin su an gane ko in an ce rabbul shay maliku kuke ni ne mai shugabantar raguma kuma ni na mallake su na wani walbaitu lahu rabbun shi kuma na ɗakin da ka hawo ina da nasa mai shi ina da domin sa yamna'uhu minka shine zai hana ka taba matsayi ba ni ba ba ba da ilmihi ga ruddat alai sai ce ku ba shi raƙuman za ka nan mata raƙuman sun ba makara da abdul muttalib wa akbar quraishan al khabar sannan sai abdul muttalib ya fita daga wajen abraham ikama kama hanya da raƙuman sai ta fasuwa ga quraishawa waɗanda yake shugabanta waɗanda aka nufo wurin bautar su za a rushe ita ce an san da muka da shi na je na ce abar na kuma na da alƙama yake cewa to ni na kuma ne ma saka dame ne kaza kaza kaza kaza kamar dai da muka yi. na kuma ga masa ɗaki nan da ne shi shi zai kara kansa mu ba mu za mu kare shi ne har ba da na kuma na da tsawo wa amara an yataharrazu fi ru'us su jibal to sai magana shugabancin sa akan mutanen Qurayshawa shi Abdul Muttalib kakan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci jama'a Qurayshawa an ya tahaffazu da cewa dukkanin su yi kokarin tsare kansu da kare kansu Bima hukumul jibali akan duwatsu a kuce da Makka a kuce da gonan Ka'aba a tafi kan duwatsun da suke zagaye da Makka kowa ya kusan ya tsara kansa daga abin da zai faru khawfan alayhi ko min ma'aratin jaysh dan iya musu tsoron mummunan abin da zai samu wannan rajina ta aba ya tabbata ba za su kwashe lafiya da su da mai ɗaki amma dan kada abin da ya shafe su ya shafe su kuma na aibi da illa da nuna yawa to a tafi kan ruwan ko a kai ba ba a lokacin suka aikata haka gari dai da shi nan ci da ranku ko in guba ba to bare ma ba zai shigo ba kara fa arsala Allah khairan jama'ati ana haka sai Allah ya aiko da tsuntsaye cikin ayari ayi jama'a jama'a jama'atin jama'ati kungiya kungiya ma a kungiya da'irin hajarun min sijji duk tsuntsu ina dauke da dutse na busasshen yankuri ka wa ya ainihin ƙasa ta ta kwaku ta ci kwaɗi sannan a gasa ta ta haɗe jikinta irin jambulo da muke cewa da ya kake jin to kuma na wuta wasu da ce an ce sijjin abin da ake nufi a zuwa su irin dutsen da yake haɗaɗɗen dutsen shi ake cewa sijjin ijaratin min sijjin duwatsu waɗanda suka amsa sunan duwan, su suke ɗauke da Baran zuɓi tilkan ijaratu ahadan illa halak babu wani wanda wannan dutse ya zama daga cikin mutanen abawa face sai da ya da halakaki ya yi tarar fakarar da baƙi yanzu haribin sauran wanda suka rage suka fita suna ta hudu. abin da ya fi karfin ya zo yadda sababuna suna yanke jiki suna ba su wa bi kulle tarihi duk hanyar da suka an ka zama ta hanyar da aka duba kowa yana neman matsira ba sai lalle ta hanyar da aka yi ba kowa a cikin ko kana cikin tafiya in aka je duka dutsen ko da ka yanke jiki ka bani ka nan ne makwantar ka ka san da kabarin wa ya hadiku suna ta halaka ala kulli manha a dukkan gurin da suka tsinci kansu halaka ta musu marham shi ne gurin da wato ka samu kanka wa ba Allahu ala abrahata da'an fi jasadi shi uban tafiyar jagorar rundunar abraha sai Allah ya aiko masa da wata cuta a gangar jikinsa fa ja'alat tasaqatu anamiluhu sai wato ainihin gabban su suna tsirewa suna faduwa dan yada sai gudure sai fa da kuma kutu ta ɗan yada suna rabuwa da jikinsa to haka aka rika wato rabarsa da kaɗan da Allah ke wa alu ma yurid hatta taha ila sal'a ba a dauke da ba sai da yake shiga garin sal'a makarantar da yake shugabanci a ciki gani na dawo babu jiwa babu tsairakiya kun ma'ana sannan ya ba mutanen sunan zama ganau ba jiyo ba وبهذه الحالة أولا لوكة لنزل سورة الفيل ألا يتوكل سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهي إلتي بسم الله الرحمن الرحيم سورة ألا من رحمة gamammiya ga kowa da komai arrahim mai jin ɗaya yake tsanci bayan da suka bi shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin ba ka ga yadda ubangijin ka yayi da ma'abota giwa ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da duk wanda wannan sura ta je gare shi alam yaj'al kaydahum fi tadlil ba ka ga yadda ya sanya mugun nufin su ta kalan lalatar da shi ba ba ka ga yadda ya lalatar da mugun nufin su ba mugun shirin da suka yi da rushe ɗakinsa ba tablis shine ka lalatar da abu ka fantantar da shi shirin da aka ka wargazar da shi to ba ga yadda ya wani da mugun shirin su ba wa arsala alaihi tsayran ya kuma aiko musu da wasu tsuntsaye ababil jama'a jama'a ayayi ayayi tarmihi bil hijaratin suna jifan da wasu duwatsu min sijjin na wato busasshen yankun gidan wuta ko min sijil na dutsen da yake haɗe da wasu ainihin laka an kuma gaza shi ya haɗa jikinsa fa ja'alahum ka asfin ma'kul suka mai da su kamar wato kan naman da dabbobi suka cinye abin amfanin jikinsa suka tattace sai idan ka kawo dabba abinci a jikin kara ta ce abin da za ta ci to za ta tattake kuma wanda ba ta da bukata za ta da yanzu to haka duk in ka suwa su haka za zan su kamar irin wannan karmamin da aka take wasu kuma su ce ka arzikin makul kamar ciyawar da aka cinye in an ci an ci abin da ya rage za a to wato duk an mata kai ya haɗu da kashi ya da malmali wa fi zalika al'am a wannan shekarar da aka yi wannan al'amari na giwani wani na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aka yi manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yawmal yawmal ne a ranar litinin dai ashara da lailatul khalq a daidai ranar sha biyu ga wata da ta shuɗe min shahri rabi'ul awwal a watan rabi'il awwal muharram safar rabi'ul awwal wata na uku cikin jerin watannin hijira a cikin wannan aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta dari biyar da saba'in da ɗaya da haihuwar annabi isa alaihi salam tsakanin haihuwar annabi da haihuwar annabi isa shekara ta dari biyar da saba'in da ɗaya da haihuwar annabi isa wasu kuma ce da saba'in to ya ce mana shekara shekarar giwa ko kuma a ranar sha biyu ga watan rabiul awwal sai sauka kafa sai ce nafsa alaihi muhammad ibn ishaq al-muttalibi muhammad dan ishaq al-muttalibi shi ne gundarin bayani akan cewar wannan ce na haihuwar mutum wa huwa imamu shi kuma jagora ne hujjatu dalili abin dogaro a kansa Bin maghazi wajen sanin yaƙe-yaƙen da suka faru a duniya da kuma abubuwan da suka faru na tarihi wa alaihi jumhuru tsira. sira ayarin malaman sira masana tarihi na rayuwar manzo da mawansuka sun tafi a kan wannan abin da ya tafi a kan cewa ranar sha biyu ko watan rabiul aka yi manzo ranar litinin wasu arzikin da sauran malaman tarihi kama na alaihi al-hafiz ibn kamar yadda fitaccen malami gangara da suna hafi ibn kathir to shi ma akan haka yi bayanin cewa wannan shi da abin da jimhurin malaman sirar tarihi wa ma da irin doktor akram da ya al'umari daftar nan na garin wanda ke da a makka ko mu madina ta jami'ar musulunci ta madina mai suna askarin da yawon umari wannan shi ne shi ma abin da ya karkata gare shi ya samu kuma gana bai magana ibn ishaq wa fiqati saboda matsayin shi wancan ibn ishaq malamin tarihi da kuma abincinsa wajen ba da labarin abin da ya wakana a cikin tarihi وخالف في ذلك محمد بن جبير بن مطعم akwai Muhammad dan Jubair dan Mutsi wa kuwa tabi'in jalil shi yana daga cikin ɗaliban sahabbai mai girma shi ya saba haka yace ba ranar sha biyu ga wata bai wa zakara annahu wulida li thamanin khalawna min rabi'il awwal yace shi abin da yake gani an haifi manzo ne ranar takwas da watan rabi'il awwal ya rage kwana hudu ko yawwa ورجحه الشيخ ناصر الدين الألباني shi ko malam nasir din albani sai ya rinja cewa wannan magana ita ce ta cewa ranar takwas da wata aka yi manzo ranar sha biyu ko ta kai malam albani me yasa bisa bi iyyati qa'ili saboda kasance wanda ya faɗe shi tabi'i ne yana da ya kusa da lokacin manzo da wani wanda ya zo baya an fahimta harkar sanin tarihi in aka kusa an tsarin abu in aka yi nisa za ina za a rasa wasu abubuwa shi shi kuma da ganin sarki kama kana wa bidalika muhammadu bin umar al kamar yadda duk da waɗannan maganganun guda biyu shi kuma muhammad dan umar al shi kuma ya saba musu فنص على عشر ليال من رجل أو لشعاء رانا قوم بوتاني to ko da alƙalin su zai kare da wani ce to bari abin da zamu bar wannan gefen mu bar wannan gefen mu zunduma tsakiya ko da zai ka ce na goma ya fi ko to shi wannan da ya saba din mai cewa ranar goma ga wata ya faɗa ka mukhalifan bi zalika shekaru ibnu ishaq ya saba wa malamin da ibnu ishaq shi almajirin wancan mai cewa sha biyu ko ta ko da kuka su abin da malamin sai ta to wannan zai dan fara a cikin maganganu wannan da dalibin ko sai a bar wancan da gwarzan da gwarzan sai a san kuma me za a yi والواقدين ko سعة علمه وسعة ilmi shi wannan واقدي Muhammadu بن عمر duk da yalwar ilimin da Allah ya masa bil maghali na sanin yaƙe yaƙe da tarihi illa annahu makruh sai da malaman na hadisi sun ce abin aiwatsi da shi wa qad tartabahu jama'atu min an-nuqat wanda da cikin ɗan keke da keke da a kan mutane su sun ce makarici ne ma. ko share shi ba a sama a sashi ana yi wa kuwa mu ukhra malai yake kai ban da wani maganganun guda uku akwai wasu ma kai yanzu da dukkan abin baka san ayyuka ba ne aka rana haihuwa annabi da za ka yi ce kai ya za ka haɗa wannan magana to akwai ta yanzu da shi kana ji ko sai ka tuzo da kana ma ta yi zaɓa an kawo da ya ce ka za wada ya ce ka za kura da aka ba annabi ko a kashe ne sha biyu ne goma ne ko shi ke da kalle ne ko ke ma da haka ne ko ne ta ba shi haƙƙin wa mulaka a umma zahaba ilayhi afrad akwai wasu maganganun daban wanda wasu da da kuma malamai su tafi a su in kana kan ganin haka ta salo mai baɗi ko je ka duba asiratul nabawiyya libn kathir tarihi da rayuwar annabi ta malamin na ibnu kathir mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da tara وصحيح السيرة النبوية ده ينجزتش تاريخ النبي للألبان ما لها ألبان شما يبادل والسيرة الصحيحة تقوم ينجزتش سيرة مرزوك وتاري مرزوك للعمر نا أكثر مضياء العمر ذات الوضع النبياء أقولوك الشكوكين جروس وإبا kwarewa da gogewa da muka samu daga wannan karatu kamar ka ce amfanin karatun da muka rairayen abin da muka koya wanda sai da wannan to shi ne wato sinadari ko kuma ɗan itacen karatun da muka yi yake bayanin sharafin ka'aba karatun mu ya gaya mana ɗaukakar da ka'aba take da shi a gurin Allah da kuma bayin Allah wa kai fa kana al-arabu yu'azzimuna karatun ya san da mu yaya larabawa suke girmama ka'aba wa yunaqqisuna kuma yaya suke tsarkake ta da kaune halin baqaya din Ibrahim alaihi salam saboda zama tuwon ragowa da sauran abin da aka samu na addinin Annabi Ibrahim abu na farko ke abu na biyu hasanin nasara wannan karatu ya nuna mana kushen da kiristoci suke da shi wa hikilihim da su alamar kasa akan garin makka wa alal arabi da kuma kan larabawa allazina na halin bai wadanda suke girma wannan daki na Allah na uku yace annad difa'a adad muqaddasat wato da kariya game da wurare masu tsarki na ibada والتضحية ده سيدة dan shi shine layya to da yin layya da rai ka yadda kai karanka a kai irin wannan abuwa fi sabiliha a kan guraren bauta masu tsarki amuru wani al'amari ne zalizi wanda ya zama na ɗabi'a na nike da ɗan adam fi fitratin insani a farkon halittar da Allah ya yi ga shi ina Allah suna maguzawa amma suna ganin girman ka'aba har suna jin za su yaki ne fada da wani wani abu ne da ya zama ɗabi'a ta halittar ubangiji da yawa ɗan adam mutum tun farkon halittu, ya ji cewar gurin ibada abun kaddarawa ne ta ce su ma ya ba ba da su akan a ɗar da kiwon gurin lokacin da mutum Allah kawai sun ce ina hana da shehu ujab wani abun mamaki na ce kuma alloli su koma guda ɗaya. Zamanin da haka sun guda ba dama nan ko a baki ma ko da kikirin na hudu annal kawana mahajinta mahmuluna duk inda suke tababbu ne yaya kan da aka ba ɗaki kariya suka muka ce mu ma mun duk da kake da rauna duk bayan ka nan mu za mu raka a cikin wannan a yau da kuma da ka tashi da ana tare an fahimta to waɗanda suke maha'inta duk inda suke tafafu ne fa haula alladhina ta'awanu ma abraha malai ce waɗannan wanda suka taimakawa ko suka taimake da tsakanin da abraha da ke sanya rushe kaba wa amilu da suka zama wa sun aikata aikin da masu aiki suke ɗan sa ido suke yi lahu da shi wato ainihin abuwa su zama masa wato masu gaidin da wato sawa a hanya da wani su. yake cewa to duk wanda suka yi wannan kad asbahu mal'unina da dunya wal akhirah sun wayi gari sun tsinci kansu a tsinannu ababen tsinewa duniya da lahira tun daga ɗaya abu da wani tun daga duniya ana jifan kamarin sa zama goyon jifa wanda kuma azabar da yake sha shi ma domin kamarin bai tsira ba ballantana wanda yake ciki wa asbaha abu rigar ramzan lil amalati yake cewa shi wannan abu rigar ya waye gari ya zama wata alama ga waɗanda suka aikata mummunan aiki al'amana masu aiki wanda yake abinci yana da wanda suka yi abu na hajjinci wa barlan mu qabruhu min qibali kulli man marra bihi dan haka sai ya zama wa barla sai wato kabarin abu da ya zama yurjamu ana jifansa shi kabarin hudun min qibali kulli man marra bihi ta fuskar duk wanda ya zo wucewa ta kabar duk wanda hanya ta kawo shi nan sai ya ɗebi su ya fara rage wasu ainihin jan haushi da ba daɗin da suka sakaci na abin da abu da ne abu na biyar bai ma'araka bainan mahu wa adari wannan darasi ya sanar da mu hakikanin yadda karawa ke, da ya yi tsakanin Allah da makiyarsa. masu ƙoƙarin rushe gurin bautarsa fa mahama da a aduwwi duk yadda ƙarfin maki ya kai ya kawo wa kushuduhu da kuma tarin rundunar da yake da ita fa inna lan a an taquma lahadatan wahida irin wannan runduna ba za su iya tsayawa ba daidai da iftawar ido daya amama kowace la a gaban ƙarfin Allah sun yi kaɗan wa jabarutihi da kuma wato rinjaye irin nasa da sarauta irin sa abinanta malar da kistatun fili wannan labari na yiwa dalilin min da nubuwati ina Muhammad sallallahu alaihi sallam dalili ne kwakwara a fili dangane da dalilai da suka noke ga annabtar annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam saboda za a yi shi yi zo ya raya gurin wannan bauta a kan kaɓe da dukkan abin da aka shiga ciki na miyagun abin da za a kasar a yi su a ciki su gumaka da makamantarsu to don shimfiɗa na zuwansa Allah ya ba da wannan kayan haka ta faru cewa shi annabi rahama ne ya biyu rahama ko da mana ya kira da zamun da shi cewa wannan abin da ya faru Allah ya rubuta ashabul fil rahaman nan da za ta same mu ce aka yi wa shimfiɗa da tare kafin ta zo حفظ الله تعالى لبيتي وانا karatu ina kalar da mu wato kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala game da ɗakinsa kawo Allah yake gawa ɗakinsa sannan bayan haka malai ke ballari hama bai da wufi dukkan harisa wanda ya tsare gidansa ko ɗakinsa a wancan abu da ya faru na ashabul fili huwa qad yahfazuhu yau shi ne mai kare shi a yau da muke yana nan kuma ya ci gaba da kare kayan balan tafi a ahadun bi be mukuri ne ko bi kai balan tafi a ahadun bi makrihi wa khayrihi babu wani da ziki da iko ko zai iya da makircinsa ko wasu dabarunsa an yanala man ammana hadal bai ya iya cimma wanda ya baiwa wannan ɗaki aminci da kariya wa ahlihi kuma ya baiwa ɗan cikinsa aminci da kariya illa ahlaka Allah face sai kaga Allah ya halaka shi kowane duk wanda ya rufe ɗaki bai da ikon ya iya aiwatar da abin da yake so aiwatar na muni wa a ahadith ba ce kuma sai kaga Allah bai da shi tarihi abin labari wannan shine karshen wannan darasi da kuma abubuwan da ya kunsa Allah ya saka mana da alkhairi sauran ba shi za mu ci gaban Allah sai mu sake Allah ya samu shi yarinyar su da tabbatu suna roƙon Allah ya sa a Na. Haka.

horo ko umarni da cewa ya zama mai nuna wa abraha hanya to gashi su dama a lokacin ba wani tsari suke kai nagartacce ingantacce yardajje daga Allah ba kuma gashi yana bawa suka umarce shi a yana bawa ya aiwatar da umarninsu wannan ya sa aka yi masa wannan wato uba na tun anan duniya mutane suka buge da jifansa wanda kuma abin da fuskanta na kasancewarsa ya taimaka a rushe ɗakin Allah? I wannan ina iya zama wani daga ciki amma ɗabi'a ce ta ɗan adam ko yana bawa ko yana ɗa in ka zo da abin da kike ganin cewar ba daidai ba ne zuciyar za ta ba shi cewar wannan abin ba daidai ba ne tun da kawo Allah nan da ita ho da dafa zai zo in rushe gurin bautar nan ai ya yanar da gurin bautar ya samar da ka dan yake kishiyanci kuma su ɗan togurin nan ba su suka ce da wani daga cikinsu ba su san ka je kai kashi ka shashafa ko ya kuma zai yi ban gami zai ya rushe musu gurin bauta don yana su shi karfafa na ko wanda ya san wannan ko yana bawa ko yana ɗan kace da shi ya zo ya shiga cikin wannan tawaba ai zai ji kenke zai iya turjiya a ana samun kangararren bawa me ta bai zama cikin kangararren bayi ba an gane ko su da haka wannan shi yasa shi ma goyon su da amincewarsa ita fa a tafi haka shi ne ina da kamar wato in yau iyayen gidansa wannan biyar mai ruwa an je an ci nazara za su to kai ma yanzu masa sake ka duk da magana ta yi wa kai da san kai da kokarin kai za ta fita da cikin da kake ciki ko na za ka sa cikin haka mai wuya shi za ka kai ya fita zo masa ba da inda gana ya fuskanci jiban shaidan dama ne. kuma ya je tare da wanda ya fa eh akwai abin su gana bayan da dukkan zuwan can karatu can karatun satin da dawo yake cewa a hadisin hirafa da imamul bukhari ya rawaita cewa hiraka ya tambaye su abu sufyan suke shugabancin garin makka cewa cikin iyayen annabi akwai mai sarauta ne da inda akwai sai ce to annabi muhammad da yake annabi ne ina so ikwaci ko farfado da mulkin iyayensa ne shi yasa ya tsoro da magana shi annabi ita to da can an ce saboda babu shugabancin su abu su ya ce a'a babu shugaba cikin iyayensa mai mulkin da wannan zai sa har idan ya ci shi annabi na nan mulkin iyayen da yake so ya dawo da su ita ta zai mu haɗa wannan magana da karatun mu na tunda abu abdulmuttalib shi ne mai bada kariya daga da ɗakin Allah an kira shi cewa an zo rushe wannan ɗakin ya ce kaza kaza an fahimta ko kaka ne kuma ga mai an shi tambayar da tambaya ce da kwarin gaske to abin da ya faru shi ne jagorancin akwai babba akwai na cikin gida su bangaren abin da ya shafi abdul mutalib suna kula da abin da ya shafi ɗakin ka'aba kula da masu zuwa su aikin hajjin da ake yi shekara dan ka sama musu abinci a sama musu ruwa a ɗan wato ainihin karfe su to wannan suke amma jagoranci na garin bakan gaba ɗaya ba a hannun suke shi sa shi a rusu na a a'a ba wannan sau da haka wani ɗan tsikiyaman can na cikin gida wannan ba a nan zafa shi kai ne shugaba mai mulkin da har wani za su na nuce za su gaji mulkin da kan an fahimci ne. masu yawa ɗaki hidima ne amma ba masu jagorancin kowa da kowa amma wannan darajar ɗakin yasa ake jin magana su an fahimta ko Yau. kamar yanzu ne mu ba ne ne limamin nan masallacin ba to amma yanzu idan bai girma gona ya ta biya zo da ni ya kuce don ki ko to haka yake a irin wannan gurin ibada da ba da kulawa da shi da wani sauransu ya yake muna shugabanci irin wannan da wanda Allah ya hukunta mana amma an magana kuma jihar ce su kuma ƙarƙashin yanzu mai gari na yace sati ne zuwa ɗan saurara ana ɗan tacewa shi ke sai gari na ce hutu sati ne zuwa. Allah ya sa guda. Wanda yake ce ma malam mutum ne yake da mata fiye da ɗaya. sai ta saka wacce take a ɗakin ta aiki sai ta ƙi ta ce maka sai ka sai ka sai ƙi maka aikin da ka saka mutum nasu ne a haɗe sai ka saka ɗaya wadda ba a ɗakin ta kake ba sai sai maka shin wannan ya abin yake lafiya na wuce duk da ƙarƙashin mulkin ka kana iya sa wannan kana iya sa wannan ciwo idan kana ɗakin da bayan ciwo ba za ku iya sa waccan wani abu taimaka musamman ma da ta lokaci karo da ciwo ita ta ki don haka nan kakka biya mata a samu matsalar rabuwa wanda ba ita ce mafita ba ƙarshen ta sai na ce to shi ke bari ka bar da fushinta da ƙin yin ta ɗin bari ka sa wata da Allah ya hore wacce lafiya kaga da ta zama mace biyu kenan wannan ta ki da al'arun kuma sai kuma sai ga su to mai kiran kai yanzu adalci da to aiki na fara sa kike da ta kwanta da hankalin ku shigo da aiki ke ne na aiki sarauta kike cikin ki kuma sai ta kafa da kike ba a haka ma sai ta ce ta ce babban dan dai a zauna lafiya Allah ya samu dace eh. na cewa kaji mai mata biyar da biyu yake cewa ba ku kira mai tambaya ɗaya ba ya kamata ba a ba shi amsa ta garbar ta fara farko kuma a nesa tunani a ba shi amsa ta cewar ya sa ta wani aiki tanki ma'ana ya so biyan bukatar sha'awa ta ke ta ƙasa ita tutun da Allah ya sa ka kaɗai ba ko bukatar nan ba rabuwa da ne ba barin ta fita ita to in haka aka kuma yaya mai kwana an fara ta kwaranta, sakamakon ta ke kashe ta ki karɓar mai kwana ko wannan horo ya mata to da haka dama Allah ya ba shi damar ikara fiye da ɗaya dan kada ije ya faɗa wa haɗari kuma idan da take da ranar tana zuwa nuna wasu cutu wannan ranar take ita yanzu za sa a gaba ka dasa shi ta sa shi a tsakan mai wuya inda Allah ya lauta masa zai to shi ke inda haka ne sai ka fita shin wannan za a ce ya yi rashin adalci a ai ƙarshe su rashin adalci shi ne ba a yi biyayya ba ina ji ya zuke duk matar da mijinta zai so biyan buƙatar sha'awa da ita ta ƙi to za ka kwana mala'ikun Allah na ƙi ne mata za ka kwana Allah na cikin fushi da ita kaga ta sa kanka a ƙasa to idan ko mutum ya sa'a wa dokar Allah to ta sa shi a wuce abu ne mai in biya masa abu ne mai sauki dalilai da yawa na shari'a sun nuna haka to shari'a tana ba ka alfarma in kana kan tsarin tana rakan maka da ita in ka sauka da kan tsarin daga ciki abin da su fito da wannan fili mu'azu zai jabal a matsayinsa na limani da yake tsawaita karatu a sallah har wani daga cikin wato ainihin namu. ya fice ya je sallar sai kama hanya ya tafiyar kuma da manzo ya tayi sai ce a fatan an sama ya mu'a yanzu kai mu'az dan daga majama'a ne ashe ya mafada kaga a matsayin sa na jagora limani ya zama ana mafada kuma an kira shi da fatan, shi kuma wancan da ba a ce da shi sallar da ba a ranar ashe idan baka rike matsayin shari'a da baka ba to ana bi ta kanka a wuce kai da ta yi haka kawai shi wancan ba faruwar haka to da manzo ka za ka mamakin diramar da zai tunda a wasu fara cewa ma munafiki ne an ka rasa ko to ba sai wannan kawai ba akwai abubuwa da yawa da in ka taka shari'a to abin da kanka a wuce abu ne to da ka tunda yadda ka ta ki ba ɗan da Allah ya lafi na suna da kwana ta ki ita fita bai zai fi ba an fahimta ku rashin adalci a ce shi shi ne ya ƙi ba ita ba na Ice eh. habashan nan kana zuci akwai yanan akwai kuma ta nan Afirka habasha ɗaya ce, Ethiopia, wacce muka sani. Jagoran da yake sarauta a garin ethiopia mulkin sa ya ta iya girman da har yana da gwamna a yaman shi da abin na tun farkon fara. an fahimta ko to shi ne ya sa ka ji maganar sarkin habashi take da alaƙa da maganar yaman amma ba maganar cewar wato ko ta Habashin a yaman bace ko kuma wata Habashin a ethiopia ta Habashin da aka a Habashin dai ita ce amma sun yi wani mulki da a lokacin har yanzu kai da wato can eh da sai dai ita to an ci an haifi manzo a watan awar. awwal bilama tun kafin zuwan manzo akwai rabiul awar? ba sai da manzo ya zo a karɓa musu sunan muharram safar rabiul awwal rabiul sani jimadal ila jimadal saniya ba idan na ta akwai har ce wa to rajab muda rajab na muda ka gane ramadan kuma saboda rana a lokaci tana ƙaramin zafi a ramba ne wato rana ta zafi wato gari ya ɗau dimi ya shi ka zo wato an sa ka za ka su suke cewa ramadan watan da ike zuwa a wannan lokacin duk kwatance da aiki an gane ko muharram wata ne da wato suke bashi alfarma da daraja cewar ba ma a yaki a cikin su kamar da arajan banka an gane safar kuma suna canfa shi da abubuwa da suke kama da haka akwai da ma magana ba zuwa ba ce Su ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu